Amadu, sannan ya mai garwa mai kasaya bai ya ga daudu ka zayya amadu kai ka rifan gamdare wanda amadu kai ka rifan gamdare dan ibrahimu amadu sanna ka je mahaya yamala dan ibrahimu amadu sanna ka je mahaya yamala kaute yalo kaute kaute yalo gaji kaute yalo kaute kaute yalo gaji wa kan ibrahimu amadu sanna ka ke maya yammala an ibrahimu amadu barna ka ke maya yammala an ibrahimu amadu ina zaka ingana kwairo na gashi sai murna ne na zaka ingana kwairo na gashi sai murna ne alhaji na gashi sai murna ne oba muhammadu dabo Allah kala kama Uba Muhammadu Dabo

amadu ina ta ma ina ɗan sabo da ni da kai sai yau Allah ya sa ni taho ɗan Ibrahimu amadu ina tafi ɗan sabo da ni da kai sai yau Allah ya sa ni ho sai yau Allah ya sa ni da ɗan Ibrahimu amadu mm. sannan ke mai ya Amadu Karna kake maya yammaza Shugaban Kamaru Amadu Abijo mai garwa mai kasaya wanda Amadu kai kale kwan gamdare Shugaban Kamaru Amadu bai ya ga daudu ka zayya wanda amadu kai gari ban gamdare amadu kai gamdare ibrahimu amadu ka yamada ibrahimu amadu ka yamada yalo yalo gaji yalo yalo gaji wa ibrahimu amadu ka ke maya yammala an ibrahimu amadu barna ka ke maya yammala an ibrahimu amadu ina zaka ingana kwairo na gashi sai murna ne na zaka ingana kwairo na gashi sai murna ne alhaji na gashi sai murna ne oba muhammadu dabo Allah kala kama Uba Muhammadu dabo Allah kala kama kwarai alhaji dan da kano wanda ragewa sha masu da kano wanda ragewa sha masu mijin haji ya da garewa alhaji gewa sha masu mijin haji ya da alhaji gewa sha masu mijin haji ya biba alhaji gewa sha masu yawa mijin ya biba alhaji gewa sha masu uban aija uban faɗi mato alhaji gira uban aija uban faɗi mato alhaji gira jamanu ta wa uban aminatu wanda ya gira jamanu amadu wanda ya gira jamanu da ya birayi mu amadu sannan ka je mai ya jamara ina tafi ɗan sabo da ni da kai sai yau Allah ya sa ni taho kan ya birayi mu amadu ina tafi ɗan sabo sabo da ni da ka sai yau Allah ya sani sai yau Allah ya da Amadu, kan jamala.